in mutum yana da kiba sosai yana da ciwon tansiyon muna ce mai ya yi abin da kice ma rejim ya rage cin abu mai kice haka ko ya rage shan mai kaga in kai yi azumi kaga kaman an yi rejim kenan an rage cin abinci wannan yana iya kawo a samu karin lahiya ga jiki kamata ba wajen buɗe baki kuma a ce abun nan da ba samu gwada rana a mai doshi ai a hankali ruwa na suga kala a sha da yawa a sha daidai gwargwado misali kaga mutum yana da cutar suga in ya kwashi ruwa masu sukari da yawa abin yana iya kama matsala dan sukarin yana iya ya hau sosai a cikin jiki yasa na shi ya tsananta kuma shi wanda ke fama da cutar estoma in ya kwashi abu mai tashi da yawa ko ya kwashi abu mai tsami cikin ciki ba komai abin yana iya kawo mishi matsala yana iya tado mishi wannan estoma shi ala kulli halin dai wajen budin baki mutum yayi daidai gwargwado yayi a hankali kamar yadda yake da game da lahiyar jiki abu abun zai kawo alfanu sosai a cikin wani yanayi na azumin wata ramadan na ji ta bakin wani mai fama da gyamban ciki ko ulsa ko me zai hana kayan azumi sai amsa da cewa saboda tambayi na ke zahi ne eh, kuma yanzu ban ci abinci ba ya iya matsala ta yin zahi ga tambayi